Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 26 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim dauke da kanan labarai. To Amina, sojojin Isra'ila sun kashe Falasɗinawa akalla tara ciki har da wata tsohuwa mai shekaru 60 a yamma da kogin Jordan. kasar Rasha ta kaddamar da sabon hare-haren makamai masu linzami a Ukraine da safiyar yau dinnan Alhamis. Sannan wani gungun 'yan majalisar dokokin kasar Peru ya gabatar da wani kuduri na tsige shugabar kasar Dina Boluarte A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ana ci gaba da kai ruwa rana a game da batun sauyin fasalin kuɗi a Najeriya. Majalisar wakilai a ƙasar ta yi barazanar baya da sammacin kama manyan jami'an babban bankin Najeriya. Sannan za mu leƙa Abuja babban birnin Najeriya inda wata kotu ta kwatuwa wasu 'yan wato wasu filayensu da aka karɓe a hannunsu ba bisa ka'ida ba. Muna kuma tafe da shirin lafiya uwar jiki da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro. Kafin duk waɗannan rahotannin bari mu fara da kamuku labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan wuni lafiya ga labaran. Sojojin Isra'ila sun kashe Falasɗinawa akalla tara ciki har da wata tsohuwa mai shekaru 60 baya ga wasu da dama da suka raunata a wani samaman da suka kai a wani wuri mai yawan fama da rigingimu a yammacin kogin jordan da ke ƙarƙashin mamaya a yau dinnan alhamis a cewar jami'an asibiti falasinawa ɗaya daga cikin ranakun da aka fi samun mace-mace kenan a tsawon watannin da aka kwashe ana fama da tashe-tashen hankulan tashin hankalin ya faru ne a lokacin da ake gudanar da abin da jami'an kiwon lafiyar falasinu suka kira tsatsauran aikin soji a sansanin 'yan gudun hijira na jenin wata tungar 'yan bindiga da ke yammacin kogin jordan wanda isra'ila ta kwashe kusan shekara guda tana kai masa samami don yin kame rundunar sojin isra'ila ta ce sojojinta na gudanar da wani aiki ne a wurin to amma nan take ba ta yi wani cikakken bayani ba kafafen labaran isra'ila sun bayar da rahoton cewa an buɗe ma sojojin wuta a lokacin da suka kai samaman akalla ɗaya daga cikin mamatan an tabbatar ɗan bindiga ne gasar rasha ta ƙaddamar da sabbin hare-haren makamai masu linzami a ukraine da safiyar yau dinnan alhamis da suka yi sanadin mutuwar akalla mutum guda yan sa'o'i bayan da ta kai hare-haren jirage marasa matuƙa da dare a yayin da kuma ake ci gaba da ƙazamin fada a gabashin ƙasar inda sojojin rasha ke daɗa takura wato sojojin kariya na ukraine sabbin hare-haren makamai masu linzamin sun auku ne bayan da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi jawabi 'yan sa'o'i bayan da kasashen jamus da amurka suka yi alkawarin tura ma ukraine tankokin yaƙi na zamani inda ya yi kira ga sauran ƙawayen ukraine na yammacin duniya da su samar ma ukraine makamai masu linzami masu cin dogon zango da kuma jiragen yaƙi don kare tsaron sararin saman ukraine magajin garin kyau vitali kalesko ya ce an kashe mutum guda sannan wasu mutane biyu kuma sun ji raunuka a wani harin jirgin sama da aka kai babban birnin kasar sannan ya kira ga mazauna birnin da su fake a gidajensu 'yan kasar australia sun yi bukukuwa na karo na 235 na zagayowar ranar tuna mulkin mallakar birtaniya a yau dinnan alhamis wadda aka ayyana a matsayin ranar hutu inda mutane suka harzuka da yadda ake ta nuna rashin adalci ga 'yan asalin kasar wanda don haka gwamnati ta ɗau matakin da ya nuna cewa tana son a tabbatar da cewa an ayyana 'yan asalin kasar a matsayin waɗanda suka fara zama a kasar. madalla a gaida Ibrahim Kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar mu. Yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana a game da batun sauya fasalin kuɗi a Najeriya, Majalisar Wakilai a ƙasar ta yi barazanar bayar da sammacin kama manyan jami'an babban bankin Najeriya saboda ƙin mutunta gayyata da majalisar ta yi masu na bayyana a gabanta. Game da karancin sabbin takardun kuɗin. Hafiz Ibrahim Kawo ɗan majalisar ne da ke wakiltar ƙaramar hukumar tarauni daga Kano kuma ya yi wa abokin aiki na Hafiz Baballe ƙarin bayani a game da matakin da majalisar ke shirin ɗauka. in kana bibiya lokacin da shi zauren majalisa ya gayyaci ta makaddashiyarsa wadda mataimakiyarsa wadda ita ce ta zo a madadinsa an mata wannan tambaya amma ba ta iya da ansa ba sau biyu na ga 'yan majalisa guda biyu da shi kansa wanda nake cewa ya gabatar da wannan kudirin honorable sada soli ya mike ya tambaye ta ya ce ta faɗi nawa suka kashe kuma nawa aka buga domin 'yan najeriya sani ta ce ba ta sani ba har izuwa yanzu ina ga wannan ansa ce da ya kamata shi babban banki ya fito ya gaya wa 'yan Najeriya. Honorable, kuna, kuna wakilta al'umma ne. Abin da muke so mu sani shine kwamitin ku shine yake kula da harkokin bankuna da inshora da kudade a Najeriya. Ya kamata duk wani tsari da bankin ƙasa zai yi, ya kamata a ce kuna da masaniya da kudaden da yake kashewa, kuma ke karɓar bajet ɗinsa da irin kudaden da yake kashewa, ya kamata a ce kun sani. kamar yadda ne maka bayani mm. akwai inda muke da hurumi akwai inda ba hurumin mu bane in ka duba kundin da ya kafa babban bankin kasa ya ba su dama na lokaci zuwa lokaci su dinga canja kuɗi kamar yadda shugaban kasa ya fito ya bayani shi kansa gwamnan babban banki ya ce shugaban kasa ne ya ba su izini ya ba su dama su canjin wannan kuɗi har shugaban kasa da kansa an tambaye shi cewa me ya kawo magana wannan canjin kuɗi ce eh shi ne ya ba su dama shugaban banki ya zo ya sanar da shi cewa zai kawo wannan tsari wata uku da suka wuce a wannan lokaci saboda kamar yadda na gaya maka mu bisa tsari da babban banki yake kawo mana duk shekara akwai abin da suke cewa money handling charges ko ba haka ba wanda suke handling kudade suna sawa duk shekara a cikin kasafin kudin su saboda haka kamar yadda nace wannan tambaya ce da ya kamata babban bankin kasa ya fito ya bada ansa na nawa suka kashe kuma nawa suka buga tunda kamar yadda na gaya maka ai mu ma muna layin ne akan information din da za su bamu sun zo gaban kowa da kowa mu ɗari uku da sittin ita makaddashi an tambaye ta bata iya bada ansa ba so ina ga mu da muke kwamiti kaga ita ya kamata a ce a matsayinta na mataimakiya ta ba da wannan ansa ba mu ba. Anya kuwa talakawan Najeriya da suka aika ku majalisa ku wakilce su kuna yin aikin ko wajen kare muradinsu? Sosai ko ai shi sa muka fito muka ce ba mu yarda da wannan dokar. Ko ni kaina lokacin da ita mukaddashiyar babban bankin ƙasa ta zo na tambaye ta ce ina son to mun bayani. wanne mataki suke amfani da shi wurin sanin halin da talaka yake ciki na kasa. sannan kuma bai kamata a ce sun fito da wannan sabon kuɗi sun fito da dokoki ba su bari kuɗin ya wadata ba ko a ƙasashe da suka ci gaba kamar ingila da amerika ai ba haka suka yi canjin kuɗin su ba tunda mu suke kwaikwaya mu ba mu yadda ba saboda waɗanda muke wakilta sun faɗa sun ce mu gaya wa babban bankin ƙasa cewa ba su yadda da wannan canjin kuɗi ba kuma ba su yadda cewa a matsi lokaci ba domin za a jefa wa'yansu kamar jihar yobe gaba ɗaya jihar yobe je local government hudu ne kawai suke da bankuna a cikinta sannan ka tafi area maiduguri akwai wuraren da gaba daya babu network na waya in ka ce cashless policy za ka yi ta yaya wannan za a iya yi sannan in ka je ƙananan kasuwanni da ake hada-hada ake cinikayya wanda wani ma kila ba shi da inda zai je baya zuwa banki in ya hada-hada ya gama ƙauyen su zai koma saboda ka ga irin wa'annan za a cutar da su saboda haka shi sa muka dage muka bujiro muke cewa dole babban banki ya tuba talaka in dai dan talaka ake abu to talakan da ake dan shi ya ce baya bukata baya so a bari a ƙara lokaci domin a maida wannan kuɗi a har eh, kuɗin ya wadata Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci talatin da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya jima a tashar ta VOA Africa mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ƙarashin labaran duniya. To Amina manoma a Myanmar na ta komawa ga noman ganyayen samaye yayin da farashin ganyayen da aka haramta ɗin ke ta ƙaruwa kuma tattalin arzikin ƙasar ke ta durƙushewa ta yadda ake wuyan samun aiki wanda hakan koma baya ne ganin an yi gwamman shekaru da rage noman ganyayen basa ga bayanai na baya-bayan da na majalisar ɗinkin duniya ofishin majalisar ɗinkin duniya mai sa ido kan mugan kwayoyi da mugan laifuka ya faɗi a wani rahoto na yau ɗinnan alhamis cewa tun da aka fara bibiyar harkar ganyaye masu sa maye a myanmar daga shekara ta dubi da biyu gonakin ganyaye ba su taɓa yabanya kamar wannan lokacin ba saboda yadda wasu ƙungiyoyin mayaƙa ke ta saka kuɗaɗe a harkar suna saye bayan an tsinka zuwa kunkun suna fitarwa zuwa ƙasashen waje baya ga samar da akasarin methamphetamine a yankin myanmar ita ce ta biyu a duniya wajen samar da ganyen bugarwa na opium bayan afghanistan kuma ita ce babbar mai samar ma gabashi da kuma kudu maso gabashin asiya wani gungun 'yan majalisar dokokin kasar peru ya gabatar da wani kuduri na tsige shugabar kasar dina boliorti bayan sama da wata guda kawai a gadon mulki yana mai nuni da cewa ta nuna rashin a'a na dindindin wannan yunkuri na tsige bulwarte na zuwa ne a daidai lokacin da ake ta zanga-zanga mai cike da tashe-tashen hankula biyu bayan tsigewa da kuma kama mutumin da ta gada a watan jiya pedro castillo wanda sanadiyar hakan aka kashe mutane sama da wato gwamai zuwa yanzu ƙudurin wanda kafar labarai ta reuters ta ga kwafinsa ya samu sa hannun 'yan ra'ayin sassauci 28 da ke majalisar wanda ke goyon bayan kasilo dama ana buƙatar sa hannun akalla kashi 20 cikin 100 wato guda 26 kenan kafin a gabatar da ƙuduri a majalisar yanzu kuma sai ƙudurin ya samu amincewa da ƙuri'u 52 kafin a yi muhawara a kai a majalisar inda kuma sai ya samu amincewar sulisi biyu na majalisar kafin ya zama doka. Madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. tashi sama da watanni talatin da wasu 'yan kasuwa a abuja suke neman kotu ta kwato musu filayensu na kasuwanci da suka ce an kwace ba bisa ka'ida ba a yanzu 'yan kasuwar suna iya darawa wata babban kotun tarayya da ke yankin kuje na birnin ta yanke hukuncin mayarwa gwamman 'yan kasuwa filayensu tare da umartan wanda ake kara da ya biya naira miliyan goma a diyar zirga-zirgar kotu ga waɗanda suka shigar da karar daga abuja wakiliyarmu halima abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani. A ranar hudu ga watan Yulin shekarar 2020 ne wasu masu kananan sana'o'in da aka kwacewa filayen da suke gudanar da kasuwancin su na yau da kullum suka shigar da kara a gaban babbar kotun tarayya da ke da zamanta a yankin kwali na birnin tarayya Abuja inda suka kwashe sama da watanni talatin suna zirga-zirgar zuwa kotu domin neman a kwato musu haƙƙin su da aka take ba bisa ka'ida ba wannan batun da ya sanya aksarin masu kananan sana'o'in cikin mawuyacin hali. Sunana Alhaji Bature ABY Zaria wannan sai dai in ce alhamdulillah na yi farin farin kwarai kuma Allah ya tabbatar da gaskiyar mu an tabbatar mana da wuri cewa namu ne mun sha wahala kwarai tun hudu suka rasu game da wannan matsala kuma kowa da ya san yanayin rayuwa ga mu da iyali ga yara hanya abincin mu an ruguza shi ga kuma kuɗi da zamu ta biyan lauya wannan abu zalunci ne kuma zalunci baya dorewa sai kuma godiya da zan yi domin wannan abin yin ma Najeriya farin ciki ne cewa ta fara samun alkalai na gari masu jin tsoron Allah masu yin gaskiya yayin zartar da hukuncin da aka yi a kotun kuje wanda ya baiwa gwamman masu kananan sana'o'in nasara mai shari'a gaba ya yi watsi da bukatar wanda ake kara da ya yi wa kotu rantsuwa a bisa ƙarya na cewa bai rushe wajen kasuwancin masu karamin karfi da suka shigar da kara ba wanda daga bisani kotu ta gano gaskiyar lamarin a bisa ta. sunana alhaji babba musulman lai na ji dadi dadi din ma ya je sama. sunana alhaji sani ma mai kamfanin malbiya barbecue gaskiya dukkan mu yau yan kasuwan wowo park da ke nan kuje wayanda aka yi rusa ma shagunan muna cike da farin ciki saboda wannan ya nuna mana cewa kotu ta yi aikinta duk wani mai takama da cewa shi ya zai amfani da karfin iko ya gallaza ma talakawa to kotu fa za ta iya ta neman mashi talaka haƙƙin shi sunana maryam muhammad i'm very very happy because that today we know that the judge the law they are there to help the poor masses wasu daga cikin gwamnan mutanen da al'amarin ya shafa kenan suna nuna farin cikin su a game da hukuncin kotu abdurrahman ali shine sarkin magina a yankin kuje ni tsohon ma'aikaci ni na auna wannan wurare duka na ba da shi tsakanin area council an yi area council don taimakon talaka su ne kusa da talaka ya kamata su ji tsoron Allah su dinga taimaka ma talaka barista Alex Zira Teru shine lauya da ya kara gwamnatin talakawa da aka zalunta a kotu tun 2020 fourth of July muka kawo case wannan muna ce ga chairman da local government sun kokari su rusa da inda wanda suke kasuwanci su muka kawo kara muna ce a'a bai kamata a rusa kan ba tunda muna da takardar da ya nuna mu ne bayan ana cikin court suka rusa da wurin cikin shari'a sai mai shaida nasu wato essay leda a cikin rantsuwansa ya gaya ma court ya ce an riga an rusar da wurin to kotu bata neme shi da wuya ba ta gaya mana wai to abu na gaskiya an yi haka nan to kotu ta ta bada shari'a ta ce to wurin yanzu fa na wanda suka kawo kara ne kuma ya ce domin one ba a ba su compensation ba kuma number two a yi revoking shi takardar da aka ba su na allocation na wurin ba so gaskiya ba musu adalci hakan nan ba so court ta ce har yanzu wurin nasu ne kuma yanzu kotu ta ba ma su defendants din ba su tara su ba ma wanda suka kawo kara miliyan goma na wahalan da suka yi suka zo kotu ne. babbar kotun yankin kwali aka fara zaman sauraron wannan shari'a inda daga bisani aka maida ta yankin kuje da ya kai ga zartar da wannan hukuncin. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahoton yanzu kuma sai shirinmu na lafiya uwar jiki da wakiliyar sashen Hausa Hawa Umar ke shirya mana. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar mashako wato diphtheria a turanci da aka samu bullarta a jihohi hudu na Najeriya wanda a halin yanzu hukumar kare yaduwar cutuka ta kasar wato NCDC ta ce akalla mutum 123 suka kamu da cutar. Jihohin da abin ya shafa sun hada da Kano, Legas, Yobe da kuma Oshun. Mashako cuta ce wacce kwayoyin cuta nau'in bakteriya ke haddasawa kuma cutar kan kama hanyoyin numfashi ne a wasu lokutan kuma takan nuna a fata. Mai cutar kan fuskanci matsala wajen numfashi, cutar kan haddasa bugawar zuciya da shanyewar wani bangare na jiki a wasu lokutan cutar mashako kan kawo rasa rai. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. ci Masu sauraron barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji karin haske akan cutar mashako. To mashako wata cuta ce da ke yaduwa cikin al'umma wadda kuma wata kwayar cuta nau'in jinsin bakteriya da ake kira Corynebacterium diphtheriae take kawowa. Kuma abinda kwayar cuta take wani guba ne take saki. Wannan guban shine ke kawo matsalolin da ake gani a wannan cuta. Yakan shafi wurin mako makogwaro da baki da wurin numfashi yakan shafa kwakwalwa yakan shafi zuciya yakan iya shafar koda a cuta ce mai hatsarin gaske wanda za ta iya kisa akwai wani abu da yake kawo ta banda wannan kwayar cutar to ita diphtheria din wannan kwayar cuta ita ke kawo ta kamar yadda na faɗi cewar kwayar cutar nan takan saki wani guba ne wannan guba din kuma ita ce take kawo sai ya kasance a makogwaro za a ga wani tantani haka fari ko ruwan milki-milki haka ya rufe makoshi da inda ake shakar numfashi da hanci sai ya kasance ana tari numfashi na wahala sai ya kasance wuya kuma ya kumbura haka abin da ake cewa kamar wuyan ya yi kamar wuyansa. Yaya alamomin cutar mashaƙo suke? Yawanci tana farawa ne da kamar ɗan mura haka ɗan zazzaɓi da ciwon kai sai kuma tari sai kuma cikin ɗan lokaci lokaci kankani sai a fara ganin numfashin nan ya fara zama da wahala daga wannan lokacin kuma ya danganta idan ta shafi misali kwakwalwa yakan iya kawo mutum har ya fita daga hayyacin shi idan ta shafi zuciya sai ya kasance zuciyar nan ba ta yin aiki yadda ya kamata ko kuma ta shafi koda ya kasance koda din ita ma ba ta aikin da ya kamata a wani lokaci idan ta tsananta sai an kai ah, mutum ɗakin da ake cewa na kwana wato ICU biyu kenan. To likita shin cutar tana ɗaukar lokaci idan ta shiga jikin mutum kafin ta bayyana? Eh tana iya ɗaukar lokaci saboda za ta iya yin kwanaki zuwa ɗan sati ɗaya zuwa biyu a jiki ba ta nuna alamu ba. Amma za ta iya yi kuma cikin kwana biyu zuwa uku mutum ya samu matsala da ita bayan shiga jikin. Suwa cutar ta fi barazanar kamawa a cikin al'umma? A yawanci ta fi kama yara da kuma manya wanda suka haura shekara arba'in. yaran 'yan shekara nawa tafi kamawa musamman 'yan ƙasa da shekara biyar kuma musamman waɗanda ba a yi wa allurar rigakafi ba a dalili shine idan ba a musu allurar rigakafi ba Allah sun dan gaji garkuwar jiki daga iyaye to amma ba ta da ƙarfi cikin ɗan lokaci kankani za ta wuce a dalilin da yasa manya su ma wanda suka haura shekara arba'in din nan yawanci ko da an yi musu allurar rigakafi bayan tsawon wani lokaci garkuwar jiki saboda wannan cutar ta kan yi zama ba ta da karfi sai dai idan an yi wa mutum abin da ake cewa allurar busta wanda zai kara karfin garkuwar jikin ta shi yasa waɗannan mutane suka fi zama cikin hatsari da kamuwa da wannan cuta mai ɗauke da cutar zai iya yada ta ga sauran jama'a tana da matukar saurin yaduwa saboda tari ko atishawa ko mutum hannun shi misali ya taba majina ko yawo bai wanke ba ya gaisa da mutum shi kuma ya taba zai iya kama ta saboda tana kamuwa sosai ko da kuwa ta hanyar misali shan ruwa a kofi ba a wanke ba yawon shi wani kuma ya kama ya sha za ta iya yaduwa tana yaduwa matuka an samu saukin ta tun kusan shekaru arba'in da suka wuce a wasu kasashen da suka fara allurar rigakafi sannan ko mu a nan abin da ya shekara ishirin zuwa talatin baya an samu saukin ta matuka saboda allurar rigakafin da ake ya ake allurar rigakafin cutar mashaku a yawanci a tsarin mu na najeriya akan fara yin ta daga sati shida idan an haifi yaro a ne allura ta farko to bayan wannan sai a ce bayan sati shida daga wannan allura su zo to wannan allura da ake fara bayarwa ta sati shida nan a ciki akwai rigakafin mashakwa kuma ana ba da ita kusan sau uku zuwa hudu sannan daga baya akan ba da abin da ake cewa booster domin a haɓaka garkuwar jikin dan adam bayan wasu shekaru shekara biyar daga nan kuma bayan shekara goma kamar babba wanda bai taba karɓar rigakafin ba amma shekarunsa ba su kai arba'in ba me ya kamata jikinsa ya yi kowa yana da hatsarin kamuwa da cutar nan amma wanda suka fi samun hatsarin ake magana saboda haka kenan kowace dan kowane dan shekara zai iya kamuwa da ita amma wanda ya san bai samu allurar rigakafin ba ya san bai taba samun allurar rigakafin nan ba to da buƙatar ya je ya same ta akalla ko da guda ɗaya ce cutar mashako tana ɗaya daga cikin cututtukan da ake iya gada a'a ba cuta ce da ake gada ba cuta ce da ake ɗauka daga ƙwayoyin cututtuka yaya za mu kwatanta yawan mutane mutane da suke cin hatsari da wannan cuta ta mashaku. Gaba ɗaya a duniya an ɗan samu sauƙin ta saboda yadda ake ta ƙoƙarin allurar rigakafi. Misali a shekara ta 1940 a Amerika ana samun kusan mutum dubu ɗari biyu da goma da suke kamuwa da wannan cuta. Amma a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a alƙalumance waɗanda suka kamu da wannan cuta ba su fi mutum talatin da biyar ba. To likita idan cutar ta kai wani mataki ne take da hatsari ga rayuwar dan adam? Daga lokacin da aka gane cewar akwai wannan cuta, to wannan cuta tana da hatsari. Daga lokacin da aka gane cewa ita ce. Daga lokacin da ake zargin ma cewar wannan cutar diphtheria ce wato mashako, to yana da hatsarin gaske. Bai kamata mara lafiyan nan ya tafi gida ba. Yawanci akan ware su gefe daya a yi musu magani, sannan duk wanda aka san ya yi mu'amala da su ma a yi mai magani, sannan a sanar da hukumomin lafiya wanda suke hakkin su ne su dauki matakan hana yaduwar ta cikin al'umma cutar mashaƙo akwai wata matsala da take haifarwa ga watakila wata gaba ko wani sassa na jiki kamar yadda muka yi magana cewa tana iya lalata zuciya tana iya lalata kwakwalwa tana iya lalata koda to idan kwakwalwa kuma ta tabu kin ga kenan kowane bangare na jiki zai iya tabuwa kowace shawara zaka bawa masu sauraron mu game da kare kare kansu daga kamuwa da mashako da ma kowace irin nau'i na cuta. Duk lokacin da mutum ya ga yana da wani dan mura haka da tari yawanci al'ada mutane ba su dauka cuta ba ne ba a fiye damuwa ba zai shiga cikin al'umma zai yadda yake so amma idan aka duba yanzu cututtuka da dama da muka yi magana kansu suna fara ne kawai da 'yan muran nan da dan tari da ake ganin kamar ba wani abu sai su zama babban matsala saboda haka yana da kyau mutum ya dau ɗabi'ar cewar idan ka kana da irin wannan dan zazzabi yan mura to ka dan dau matakan karka yaɗa shi cikin al'umma saboda baka san abin da zaka iya yadawa ba masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shin me hukumar lafiya matakin farko ke cewa game da wannan cuta ta mashaƙo ga daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja Dr. Abdullahi Bula Magarba da ƙarin bayani muna sane da cewa cewa akwai barkewar cutar mashako wanda a turanci ake kiranta wato diphtheria to wannan cuta dama tun farko tana da ɗaya daga cikin cututtuka guda shida wanda ake cewa six killer diseases wanda yake tun tun ba da aka fara aikin rigakafi a najeriya da kuma duniya gaba daya tana ɗaya daga cikin wato alluran da muke bayarwa tana cikin allura guda uku da muke cewa dpt wato diphtheria pertussis da tetanus da ita ake bayarwa to kuma yanzu da aka samu ci gaba tana ɗaya daga cikin allurar rigakafi da muke kira penta pentavalent wato allurori biyar ne a haɗe wanda yake ake bayarwa wanda akwai ta diphtheria din akwai pertussis akwai tetanus akwai hemophilus influenza wannan allurar rigakafi akwai su dan watan da ya wuce na disamba din nan mun raba a ƙasar nan gaba ɗaya saboda haka duk cibiyoyin da suke ba kafin eh, allurai to lalle lalle akwai wannan maganin abin da yake muke kokarin yi ko kuma muke faɗakar da jama'a shine lalle lalle idan lokacin da aka haifi yaro ko yarinya daga shekara da ta yi sati ko kuma ya yi sati shida to a je a fara ɗauka na farko sannan kuma in ya sati goma kuwa koma a ɗauki na biyu sannan sati goma sha hudu da haihuwa ya je ya ɗauki na uku to duk lokacin da yaro insha Allahu aka bashi ko aka bata wani rigakafi guda uku to yana da wahala a ce an samu wannan diphtheria ko kuma in ma ta shigo din to lallai ba za ta yi tasirin da za ta kwantar da yaro ko yarinya ko kuma a ce ma za a je ga ainihin wato rasa rayuka ba saboda haka abin da ya rage mana shine jama'a lallai lalle su je su karɓi wannan maganin da haka muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin Dr. Lawal Musa Tahir da Dr. Dr. Abdullahi Bula Garba da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. To Hawa Umar kenan masu saurari yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Rilwani Ibrahim London waɓa daga jihar Adamawa. Ya ce wahalar da al'umma suke sha a nan garin Mugi a bankuna abin baya misaltuwa. Domin jama'a ne suka cika bankuna makil suna neman a yi musu ajiya. Gaskiya ya kamata a duba wannan lamari da idan basira. Idan ba haka ba za a jefa dubban 'yan karkara da mazauna birane cikin tashin hankali. Allah ya kyauta. Amin. Sakonmu na gaba saƙon haɗin gwiwa ne daga Hamza Galadima birnin Kebbi tare da Aliyu Usman Taka Lafiya da Sani Mai Lange-Lange wuri da Dr. Abdullahi Mai Maganin Gargajiya Gulma da Tukur babar Rediyo Matan Kari. Suka ce muna kira ga gwamnatin Najeriya da babban bankin Najeriya CBN da cewa ya kamata su ƙara wa'adin karɓar tsofaffin kuɗaɗe domin wallahi al'ummar Najeriya musamman ma talakawa suna cikin mawuyacin hali domin da kuɗinka sai abinci ya buwaye ka saboda da yawan mutane ba sa karɓar tsofaffin kuɗi da fatan wannan kira namu zai kai inda ya dace sakon babba haruna bajoga ya ce ku gaya wa shugaban babban bankin najeriya cewa ya dinga cizawa yana hurawa domin talakawan najeriya suna bukata a ƙara wa'adin daina karɓar tsofaffin kuɗi a ƙasar duba da cewa kuɗaɗen ba su wadatar makarantu a cikin ƙasar ba. Shi kuma saƙon shawa Adamu rijjau ya ce rayuwa ta yi tsanani ka je siyan abu a ce an daina karɓar tsofaffin kuɗi. Tabbas shugaba Buhari da Godwin Emefele kunkunno wa Najeriya wutar da babu wanda ya san iyakar ɓarnar da za ta yi. Allah ya kyauta. Saƙonmu na ƙarshe ya fito. To masu saurari yanzu kuma ga takaitattun labarai. ciki har da wata tsohuwa mai shekaru 60 Isra masu saurare baki daya ana muka kawo karshen wannan shirin namu a daidai wannan lokaci sai kuma can anjima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake da muku da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatarwa da kuma dadi balawe da ya daidaita mana sauti sai kuma injiniyan mu na yau mr bob bass ni ce amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin Washington DC da ke sallama da ku sai mun haɗu a shirinmu na dare.